أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik da ke gwiwa eta a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu na tafsirin watan ramadan na wannan shekara ta 1443 yau muna uku ga watan ramadan na wannan shekara wanda ya daidai da hudu ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul qasas karatu mu na jiya muna cikin karatu a aya ta 49 muka samu matsalar wuta kuma ga matsalar yau mata ta dan jinkirta mana da karatu da ga insha Allah za mu sake tashi akan wannan aya ta 49 idan mu mance ba ayo tana bayani ne akan muhawara tsakanin annabi Musa da Fir'aun bayan Allah ya aike annabi Musa zuwa ga Fir'aun kuma annabi Musa ya isar masa da ayoyin Allah ya karyata annabi Musa ya kawo masa mu'jizozi waɗanda Allah ya ba shi su a matsayin makami duka ya karyata Allah ta'ala da kansa yace wastakbara huwa wa junuduhu fil arzi bighairi al-haqqi wa zannu annahum ilaina la yurja'un Allah ya gaya mana kuma Allah ya nuna mana cewa ya halakar da su a sakamakon ƙaryata wanda suka yi kuma bayan haka Allah ya ce da ba dan gudun kada mutane su kafa masa hujja ba to da bai aiko da magani ba ya gaya mana ya ce falaula an laula an tusiba hum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan wannan matsala ta wuta sai dai mai yi hakuri da ita a mu lokacin da za ka dauke ba hmm. eh, na ci gaba to amma ba a je ai zai fi sauki ai zai ka samu a zo da jaramin generator ko a da kasuwa الحق من عندنا يعني إن ذكية تزو مسلم ورمو قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى سكتي إنا ماذا أما شئتنا أبن أكبر وأنه موسى فكان الحق كمان لما لم يتفسر سنتي أنا نفهم مزال الله صلى الله عليه وسلم يقوم القرآن da ka yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kuma yayin da alkur'ani ya zo musu kaga waɗannan mutane da aka yi lamirin sa anan ana da shawa domin su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kuma su ne alqur'ani ya sauka a harshen su su ne farkon waɗanda alkur'ani ya sauka musu قالوا sai suka ce laula utiya mithla ma utiya musa suka ce me yasa me ya hana ba a baiwa mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam irin abin da aka baiwa annabi Musa ba tare da abin da aka baiwa annabi Musa suna nufin a taura a taura a baiwa annabi Musa a taura kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma ma shi alqur'ani kaga alqur'ani ya kama da taura to amma suna nufin yanda aka saukar da taura ita a taura an saukar da ita ne karo guda lokaci guda ka kan aka saukar da ita yayin da shi alqur'ani an saukar samar shi kaɗan kaɗan kaɗan to kaga zai zama da cewa a shi suna nufin ina ma da an bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a dunkule kamar da aka bai wa annabi Musa haka nan kuma suna nufin ina ma da shi ma an ba shi mu'jiza irin ta annabi Musa kamar a ce shi yana da sanda da yake jefa ta zama cibiya ko shi yana sanya hannu a hammata ta fito tana haske ta zama fari kaga waɗannan ayoyi da aka bai wa annabi Musa da sauran ayoyi kamar da Allah ta'ala ya ya yi musu inuwa da girgije da sauran ayoyin da Allah ta'ala ya bai wa nan Musa wata a yake wala da ya na Musa tis'a ayatin bayyana sai Allah ta'ala ya ce da su ah, qalu la utiya ma ah, mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl ashe ba su kafirce da abin da aka bai wa annabi Musa ba kaga abin da suke faɗi annabi musa ina ma da a ce sun yi imani da annabi musa ko ko waɗanda aka aiko musu da annabi musa kuma annabi musa ya zo musu da ayoyi ina ma da a ce sun yi imani da waɗannan sai suke to mu ma an saukar mana da ayoyi irin yadda aka saukar wa annabi musa kuma ma za mu imani to su kansu waɗanda aka saukar musu da ayoyin da annabi musa ya zo musu da shi ba su imani ba kaga wannan jefan rabbi kenan da wannan su ba a wata aya kuma Allah ya nuna musu cewa ai abin da ya bai Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan alqur'anin ya tsara duk wata mu'jiza ne bai wa Allah Allah ta wa qala wa la unzila alayhi ayatun min rabbi qul innama al-ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin aw lam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayka wannan qur'ani da aka saukar ne babban mu'jiza ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ta tsara duk wannan mu'jiza da suke nema cewa ina ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an ba shi mu'jizozi irin na annabi Musa ya Allah ya ce qalu sihrani tabahara wannan min qabl kabunan akwai eh, awalan yakhruju ma utiya Musa min qabl wannan min qabl wasu malamai sun alakanta ta da yakfuru cewa awalan yakfuru bima utiya Musa min qabl ashe ba su kafirce da abin da aka bai wa annabi Musa ba ma'ana kafircin su ya gabata wasu wasu ce a kutiya a wannan yan kuro ne ma kutiya musa min tsawo shi min kabu da da kutiya ne ma'ana abin da aka bai wa musa tun kafin su hira sihirani ta ba hara sai suka ce bukaye guda biyu ta ba hara suka yi taimake keriya kalmar zahir kaga tana zuwa da abin da yake bayyanan ne abin da yake bayyanan ne shine zahir Allah ya ce wa zaru zahira al-ismi wa batina haka nan zahara yana zuwa da taimakekeniya yace inna ma yanhaakum Allahu 'anil ladina qataluukum fi dini wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum kada za a rufe makekeniya haka nan walam yubahiru 'alaykum ahadan wa taimaki kowa a kanku ba to kalmar zahara tana zuwa da ma'anar taimako to da kana suka ce ma'ana bokaye ne guda biyu suka yi taimakekeniya in an ce boka ya guda biyu daga mutane shi ne kira a malin makufa da aka ce nan suna nufin kamar yadda fassara ta zo daga abdullahi dan abba bisa ruwaya ali bin abi talha cewa suna nufin annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce waɗannan su ne sahirani a eh, shi ne eh, sahirani da kira a sahirani a wannan kira a sahirani suna nufin qur'ani da al-taura ƙur'ani sihiri a taurawa sihiri suka ce sihirani tawa bokanci guda biyu suka yi taimake keriya suna ƙur'ani da sihira a wata basara ta ƙatada wanda shi kaɗai basara ya ce ana nufin a taura da sihira amma zama ko da a taura da ƙur'ani da wanda ke bin zai kamar da malayi da kasir ya ce ya ce gurare da dama allah ta ala yana hada a taura da Al-ƙur'ani. kamar da yake cewa ma kadar Allah aka kadari da kanu ma anzalallahu ala basharin min shay yake kul man anzala alkitaba alladhi a bihi Musa nuna nuran wa hudan lin nas a qaraa'isa shan ga mutum Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarak a wannan littafi ne mai albarka ta na da ambatan taura da ambatan al ولا قبول عليه لدام الله تعالى هنا كمن ثم أتينا موسى الكتاب تماما على نور أحسن وتفصيلا لكل شيء تنوى يحتاج سوى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبع كتاب الله التوراة الإنجيل ولا كون قول الشيخ إن جنت السنة أو فكر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سوى قرآني دع الثورة في كنيسة دبوكا في دلابيو في كيسي مكيكين لأسكة مكيزونا في نتباع wancan kauli na katada bai da karfi shi ya ce a taura da injila musamman saboda ambatan a taura a injila bai zo ba amma ambatan qur'ani ambatan a taura zo saboda sun ce islam wa ufiya musa هذا أمنا قالوا أن موسى حين التوراة هذا أمر كما التوراة هكذا قالوا لولا أوتي سنة أن محمد صلى الله عليه وسلم أباش كذا أمنا قالوا أن موسى ثم أن أباش للتاج شين القرآن هذا كان أمر كما القرآن يأذو أجل الآية أمر كما التوراة يأذو تفسر شيء واتهراني لتكي بذي سنة القرآن إلى التوراة والنسيه بك والنسيه كراء معلمة كوفة ذكرت تحت السهراني تبارك ɗaya kira'ar ita da kira'ar mutanen madina da mutanen makka da basira da mutanen sham suna karanta da ƙalu ta kira'u sabaha sa'irani ta ga sa'irun shine boka sihiri shine bokai wanda suka karanta sihiri suka ce sihirani sihiri da aka fasara da ƙurani da aka saura wanda suka karanta sahira ne sai aka faranta fassara ta ga mutum biyu waɗannan mutane biyu akwai fassara da aka rawaito kuma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu cewa ana nufin annabi musa da kuma annabi haru wanda suka ji annabi sahira ne da zahara annabi musa da annabi harun abu wannan shi da fasara sa'id bin zubair da kuma al-hasan al-basri suka ce sahirani shine annabi musa da annabi harun musamman saboda dama annabi musa allah ya ce ya annabi musa ya ce waj'alli waziran min ahli kaga waziri shine mataimaki ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا هذا وزيري mataimaki to da ka kenan sahirani ta tazahara ana suna nufin annabi musa da annabi abu kamar da wata aya suka ce eh, a ji ita na da talfita na amma wajen na alaihi a ba'ana wa na laku malikibir ya uku da arab wa ma na laku mu kaga duka suna nufin annabi musa da abu sai fasara da aka samu daga abdullahi dan abbas yace ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi musa saboda maganar a kansu take to da haka kenan da suka ce sahira ne tabahara suna nufin bokaye biyu suna nufin wai wajen Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa akwai wani kauli da aka samu har ila daga katada shi ma cewa suna nufin annabi Musa da annabi Isa kamar wannan kaulin shi ya fi rauni gaba ɗaya kamar da malam ibn jubair al-kalbi ce wannan kaulin shi ya fi rauni saboda kwata-kwata ba a yi ambatan annabi Isa a da ƙarfi ba da haka kaulin da ya fi inganci Shi ne cewa suna nufin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi musa Ƙaunar da ke biye da shi shi ne cewa suna nufin annabi musa da annabi haruna waɗannan kauli guda biyu su suka fi ƙarfi wa qalu inna bi kullin kafiruna suka ce mu da kowanne mun kafirci kaga kenan idan qurayshawa ne suna nufin sun bazan ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun ce da annabi Musa kaga idan yahudawa ne suna nufin sun bazan ce da annabi Musa sun kafirce barzo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa cewa duk wanda aka ambata a nan sun kafa dan kuma mutanen Fir'auna ne dama ga wasu imani da kowa ba da ka sun kafa ce da kowa to da ka kalu inna bi kullin kafir sai Allah ya ce qul fa'tu qul fa'tu bi kitabin min ce qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum kace ku zo mun da littafi daga wurin Allah wanda shi ne ahada min kuma shi ya fi zamantowa mafi shiriya daga waɗannan littattafai guda biyu wannan kalma na daga cikin abin da ibn kasir ya yadda da cewa can da suka ce tehrani da zahara ana nufin qur'ani da at saboda yake a bayan kasa Allah ta'ala bai taɓa saukar da littafi lam yunzilillahu kitaba min as-sama'i akmala wala ashmala wala afsaha wala a'zama wala ashrafa min al-qur'an yace Allah bai saukar da littafi da waɗannan sufofi ba kamar na al-qur'ani bai saukar da littafi da ya fi kammaluwa kamar alkur'ani ba Allah bai saukar da littafi da ya fi gangamewa shi ne ashmala kamar alkur'ani ba haka ne ce wala asa Allah bai saukar da wani littafi da yake mafi fasaha ba kamar alkur'ani haka nan wala a'azzam Allah bai saukar da girma da littafi da ya fi girma kamar alkur'ani ba haka nan wala ashara ba Allah bai saukar da littafi da ya fi karamci da kwarjini da girma irin da Qur'ani ba ya yace Qur'ani shine sabba yace littafin da ke biye da shi shine al-Qur'ani a cikin dillar da kaman da Allah ya saukar bayan alkur'ani littafin da ke da daraja ta biyu shi ne al-daura yace shi injila ya zo ne mai kammalawa ba al-daura da aka saura ita ce jibon injila injila abin da ya zo da shi sabo shine ya kammala wasu bayanai da babu zuwa cikin asawa haka nan kuma ya zo da wani sauki ga wasu shari'a da ta yi tsauri a cikin asaura sai injila ya zo yana sauƙaƙa a yana zuwa musu da sauki yake kuna haka kun ga Allah ya ce to ku zo mun da littattafai da bai da suke ahada min ma da littafi da suka kai waɗannan hidaya da daukaka da haske da shari'a da bayani to ba babu kamar waɗannan littattafai guda biyu na taura da injila Allah ya ce in da gaske kuke in kuntum sadiqin to ku zo mun da littattafan da suka kai waɗannan guda biyu shari'a fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa idan suka gaza zuwa maka da su to ka sani cewa ba komai suke bi ba sai masa su amma dai gaskiya ce to matuƙar suka nemi ta waɗanda da bai to za su same su da haka waɗanda daga tattabai suna bayanin Allah ne suna bayanin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuwan Allah ne suna bayanin cewa Allah shi kadai cancanta abota masa kamar da ya faɗa cikin suratu Hud yace fa idan lam tulimu lahu fa'lamu anna ma unzila bi ilmi Allah wa an la ilaha illa huwa wa ala antum muslimun to da ka da zarar mutum ya ji mun alqur'ani to ka san cewa san zuciyarsa yake bi ba gaskiya yake ba sai Allah ya ce wa a azallu wa ya fi ɓacewa a wani tambaya ta siga ce ta tambaya kamar ana tambaya ku ba da ansa wa ya fi zamantowa ɓatacce min yadda ba a hawa da bai da hudan daga wanda ya bi san zuciyarsa ba tare da wata shari'a daga Allah ba wa ya fi shi ɓacewa a gaba to za ka kenan tambaya ce sigarta amma abin da ta kusa shi ne cewa babu cewa babu wanda ya kai wannan wata in kana neman wanda ya fi kowa bacewa to ka samu wanda ya fi san zuciyarsa ba tare da shirya da Allah ba zuciyarsa ta raya maka kaza shi ne daidai sai ya aikata zuciyarsa ta raya maka kaza shi ne daidai sai ya aikata kuma duk da irin waɗannan aka kawo dukkan addinai da kuke gani duk wani addini ko mummunansa ko wani nisantarsa daga tafarki madalisi to an samu su ne daga irin wannan mutum ne ya zuciyarsa za ta aka raya mana cewa abu kaza na da girma abu kaza na da farjini abu kaza na da ban tsoro abu kaza ya tantance abota masa kuma ga yanda za a yi abota masa shi ke nan sai zuciyarsa ta raya masa sai ya yi to da haka aka tsari bautar duk gumaka bautar shanu bautar itatuwa bautar kori haka nan bidiyoyi da haka ake tsadan bidiyoyi sai mutum ya cewa to a da ana yin kaza Allah ya ce a yi salati kaza ko Allah ya ce a yi sallah kaza to to bari ne ma amfani irin kaza ai za ta yi za ta yi kyau na tsara annabi ya ce ai kaza to bari ne fito da wani salo kuma wata kila zai ce sai zuciya ta kare a maka hakan na da kyau to shi ne Allah ya ce wa man azan min man ittaba hawahu bi ghayri hudan ne da aka kenan aiki yana zamantowa shiryayyen musulmi zama sun bisa da bayani daga Allah da kuma bayani daga manzo Allah ta a alaihi wasallam don an gina ba daga wannan mutum sunan sa bata ko da zuciyarka tare a maka cewa ne kyau Allah ya tafi hannu na fi hukum min aksarina a'mala duniya ko anhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna yace wannan ba ku labarin waɗanda suke sune mafi a tsara ayyuka ba sune waɗanda ayyukansa nan duniya ya bace ba kan hanya suke ba ba ba yadda Allah yake so suke yi ba amma kuma su a ganin su a nasu zato yadda zuciyarsu ta raya musu shine cewa aikin da suke aiki ne mai kyau to ya ko da yaushe mu zama zo su bi mu zama zo su bi da ta tabarki yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ɗan da hali ya yi bayanin da ake nufi da takawa kuma wani takawa da take addini yadda an ta'ala da ba a tilali ala nurin min Allah kar dutsawa ba kai aiki da da'a Allah kuma duka da haske daga Allah ma'ana bisa da bayani daga Allah bayani daga Allah shine bayanin da Qur'ani da bayanin da Allah sallallahu alaihi wasallam don kai aiki da da'a bisa ga wannan kuma kana fatan Allah ya baka lada to nan ne kai aiki na ƙwarin nan ne kai aiki na takawa nan ne ka zama to mai takawa haka nan ɗaya bangaren shi ne ka ci abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya hana ka nisance shi kuma ya zama na hannun nan ya bayyana ne gare ka bisa ga nurin min Allah bayani daga Allah ko bayani daga Allah cewa Allah baya ka sannan kuma ka bari kana da fatan Allah ya baka lada Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryarwa baya shiryar da waɗanda suke azzalimai bisa da tabarki bare da cikin zalunci mutum ya bi eh, a addini ko ya tsara duka da san zuciyarsa ba tare da wata shari'a daga Allah ba da wannan nau'in da zalunci haka nan shirka shine ne jagora wurin zalunci haka nan mutum ya zalunci kansa haka nan mutum ya zalunci wani duk waɗannan suna ƙarƙashin cikin zalunci zalunci na da cikin abin da ke sabon hawa mutum ya nisan daga tafarki ba da shi Allah ya rubuta shi na. ولقد igiya asalin kalmar suna cewa sadarwa irin na sadar da igiya idan ka haɗa igiya da igiya sai a ce wasalar habla daga nan aka ɗauki eh, wasalar rahim aka ɗauki tilatar rahim a ce wasala rahima ko ya sadar da zumuncinsa a da zumunci abu da wanda yake da haka in ka kulla shi to ka sadar da shi to wannan shine wasala Allah ya ce wasalla lahu da qawla mun haɗe musu magana ma'ana mun kulla musu magana Wajen abun wata mun yi masa haka da allahun ya tarakkaru na fatan ko ta yi tunani alƙaula anan ana nufin alƙur'ani kamar da malamai suka faɗa kuma allah ta yana cewa inna hula ƙaulun faslun kaga kenan alƙur'ani ƙaulun ne faslun to da haka alƙur'ani shine ƙaul wasalla mun tare da shi ibn kasir ya ce tare da shi yana zuwa ta hanyoyi akwai hanyoyin sadarwa ta da lafazarsa musamman saboda alkur'ani ba lokaci guda ya sauka ba aka saukar da ayoyi a ɗau lokaci a saukar da ayoyi sai kuma a dinga haɗe ayoyin nan suna haɗuwa da juna kaga haɗe wannan ta sauka a can wannan ta sauka daga baya tsakanin wannan da wannan akwai lokaci wannan tana magana a kan abu kaza wannan tana magana a kan abu kaza amma duk sai na ta an kulle su sun kurdu sun tsun kusan tafi daidai ko a cikin karatu kana jin magana a kan aƙida sai ka ji magana a kan sallah sai ka ji magana a kan aikin hajji sai ka magana kan mu'amala an haka alƙur'ani ya tafi to wannan shi ne wasauki ne na gefen abin da ya shafi labarin yadda haka na akwai gefen sauki abin da ya shafi ma'ana cewa wani lokaci Allah zai saukar da alƙur'ani wa adina alƙawari wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wa'ad حسن أقول لك في بعد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هذا وحيد حتى أقول لك في الله في بقى مختلف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة هذا هو haka in lokaci Allah zai kawo bayani kan hukunce hukunce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum alhajj wa ashhurun ma'lumat ya da ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn da ajalin musamma kamar ta wannan haka Allah ya harhaɗa su a gurin ma'ana wancan ma'anar ta daban wannan ma'anar ta daban wannan salon ta daban duk Allah ya sanya masa alqur'ani cikin wannan salo salo la'allahum yatadakkaruna da fatan sai tunani zan cewa wanda ya yi wannan abu hakika yana da cikakken ilimi wanda ya wannan abu yana da cikakken iko haka nan wanda ya wannan abu yana da cikakken hikima kuma shi ya cancanta abota masa kuma tabbas babu wani babu da ya fi sai irin wannan tsari da ke wanda ya shari'a ya mutu haka domin haka ya sa da tunani da fahimci cewa lallai wannan alkur'ani zai yi ruwa ya zo daga dada sai Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون وأن مكبات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وأن مكبات للتافي بغير wannan ayar duka tana bayani ne akan waɗanda suka yi imani daga cikin nasara wasu su daga cikin nasaran najira nasarar garin najira wasu wasu daga cikin nasarar sham wanda suka zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam suka fasalanta da suka ji Alƙur'ani da suka fasalanta da ya aka turo wata daga can yankin sa aka zo su gana da manzon da alaihi wasallam ta ji me yake faɗa me yake kira kuma ta gwada ta gani me ya alaƙar kiransa da kiran da annabi Isa yi wannan mutane ko da kawo ko kuma su sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka suka tattauna da shi a nan da suka ga musulunci bayan sun fito shi ne abu jihar da sauran hamshakan kafirai suka ce amo mu taɓa ganin wawayen tawaga irin kuwa mutanen ku suna can sun turo ku a matsayin wakilai don ku zo ku ji abin da wannan bawan allah ke faɗa ku kai musu yi gari amma sai ga shi wani dan wauta ku kawai daga duk abin da yake faɗa sai ga shi gaba gida shi ne da suke faɗa musu abin da za mu zo mu ji Allah yake faɗa Allah ya ce alladhina atainahum alkitaba min qablihi kan gabanin alqur'ani saboda Allah ya ba su littafi shine injila kuma injila Allah ya kafa da ita ga annabi Isa annabi Isa ya zo gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da Allah ya ce wa annabi ka ba su littafi min qablihi ay min qabli alqur'ani هم به يؤمنون سودا وذلك وسنة الإيمان إيمان وإيمان القرآن كمان هم به يؤمنون سيجي وكتاب suna masu imani da littafin kuma littafin su da alkur'ani suna gaskata juna saboda dukkan littattafan Allah suna gaskata juna a sauran a gaskata alkur'ani cewa alkur'ani ya zo da labari ita ma ta zo da labari kuma da alkur'ani ya zo da labarin haka ta zo da shiga wani gaskatawa kuma a saura tana ba da labarin cewa akwai annabi da ke tafe zai zo ku yi imani zai zo da littafi ku yi imani to kaga ni waɗannan da kuma suna ɗauka da alƙur'ani yasa ya ce wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi inna kunna min qablihi muslimin sai su imani daga karanta musu alƙur'ani suka ce amin imani ai ko kafin zuwan alƙur'ani dama mun yi imani saboda littafin ya ba mu labarin cewa annabi zai ومن الإيمان زي بسكن صفة كذا كما لا تمنون من ده صفة تعالى sannan kuma za ka zo da littafi iri kaza yana bayani a kan kaza kuma ga littafin mu da dama can mu mun riga mun yi imani da wannan littafin da ka zo da shi iya ta lokacin da ne kawai da zama gashi da Allah ya samu da kai kuma na wani imani da kai saboda duk abin da can muna karantawa kana nan tafe cikin siffa kaza kuma sai gashi Allah ya rantar da mu ga ka ga ka cikin siffa da ka mu imani mu tun da kan yake yanzu iya ta mu kara tabbatarwa mun yi imani shi ne wani zai tuna alaihim qalu ya amanna bi inna kunna min qabli muslimin ya ta ta'ulaika يقولون sai suka yi imani Allah ya ce to waɗannan su ne yu haula waɗanda za a ba su ajrahum sai marratayn karo kaga yu haula ba mu ne ne malan da kan maqailu sabani tuna kaga yu tuna sun bayar kamar da ce wallazina yu tuna ma atau wa qulubuhum wajila kaga yu yana bayarwa ta. kuma ana ba shi an gane ko kamar da yake cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal wanda aka bai ma hikima kaga yu'ta mun bi ma da san ba bai to shi wanda na yu'ti shine ne wajen sai a ce yu'tuna da gamar dawa an gane ko yu'tuna ma shi kuma na yi uta wa man yi utal hikimata shi kuma ya zo da jabi sai ake yi utauna fata nan ita ce bambanci kaga kenan waɗannan su ne waɗanda ake bai maladan ba waɗanda suke bayarwa da suke bayarwa su ake yi tuna kamar su ake ba a wace ba Allah to da ka ula ika yi utauna ajira hukumar raɗai su ake bai maladan su karo biyu za a ba su lada so biyu za a ba su lada saboda sun yi imani da adabin da aka aiko musu za a ba su ladan kuma saboda sun yi mara yanzu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa salatatu yu'tawna ajrahum marratayn yace wasu mutane uku ana ba su ladan su kashi biyu ko biyu na ɗaya shine rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyhi thumma amana yake mutum daga cikin ahalin kitabi ya imani da annabinsa sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma ya riski zamaninsa ya zo ya imani wannan ana ba shi ladan ta karo sai na biyar su shi na sallallahu alaihi wasallam abdul mamlukun bawa wanda aka mallaka adda haqqan lahi wa haqqa mawadi ya sauke haƙƙin Allah da ke kansa kuma ya sauke haƙƙin ubannin gidansa da ke kansa annabi shi wannan shi maza ba shi ladansa mara ɗaya. na uku shi ne rajulun kana lahu amatu wani mutum da ke da baiwa fa addaba ha fa ahsana ta'diba ya mata tarbiyya ya mata ladabi ya koya mata ladabi ya inganta ta ga ilimi ga nutsuwa ga fahimta ga abubuwa ya tanade ta da ta cika mutum sannan kuma sun ma'ataka sannan ya yantar da ita fata zauwaje har kuma ya aure ta Haka ga ya yi abarsa je tarbiyyatar da abin da kuma ke aure abarsa annabi da cewa yana da jirage da za ka waɗannan ke da lada karori Allah ya ce la yi kan zauna ajiyar kuma da yi bima sabaru wa yadda ma'una bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ba da ba abin abinda ka tunkuɗe shine maqulun bihi an gane ko abinda ka tunkuɗe da ra'a yadra'u dar'an dafa'a daf'a tunkulewa an gane da an ana tunkule azaba azaba ita tunkule to abin da ka ɗauko kai amfani da shi a matsayin makami na tunkuɗe wani abu to ake ba an gane ko kamar ka ce da ra'atul lussa bisai kaga na tun kuɗe annas ne barawo da mene tun kuɗe shi da tabbas amma da wannan ibara ko da wannan shine wai da kuna lil A as na kaga ba shi tun kuɗe ba as-sayyi'a me makamun su na tun kuɗe mummunan abu al-hasana an gane ko da wannan shine ibara wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a mummunan aiki suke tun ba. amma da me suke tun kuɗe shi da kyakkyawa yana daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai saka mummunan aiki da mummuna idan ka ba munan ta masa to shi sai taka maka da kyakkyawa to wannan shi ne yana da munan da da kyakkyawa idan mutum ya gaya maka bakar magana sai sai ga zai abinta da daɗin magana to ka san su da ya sai ya abin haka mutum ya zama dantinsa sai ka masa addu'a kana kai masa dar'un hatta dar'un sayyi'atu bil hasan to wannan shi ne sufar waɗannan mutane عن ذلك الوقت حتى نعلم صلى الله عليه وسلم من يا ينسى وإتج الله حيث ما كنت وأتبه السيئة الحسنة سوء عن ذلك الوقت حتى نعلم صلى الله آه، إن الحسنات يذهبن السيئات ولا ولا شيء آه، بيئة تمومي ولا شيء بيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون حتى أن السن أظن متأجر تعرف في السيرة ندوء أن تكونين الآن أيدي فورا لا إيمان والذين جبر أيدي لقد دون أيدي من كو بيت بيوع من الله حديث مخر قوة سيد أن ينجا التوحيد هذا التوحيد سن إيمان إلى الله سن إيمان إلى مرزان الله سن إيمان إلى مرزان الله إيسا مصر وسن إيمان إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى kila saboda san aikin da saboda kan wannan aiki na da Allah ke yi Allah ya masa da da karo sannan kuma a gani a maka mummunan aiki ka tunkuɗe ta da kyakkyawa an muna na maka kai ka kyautata irin siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abu ne da Allah ke so hakan ne ga cewa Allah ke so ciyarwa ومما رزقناهم يوفقون سنة سير ويسلمون يوفقون عند الله عباد الله تعالى الذين يملكون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا بيئة الجسم على القوة أن الله يشوف يسوع ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو وإذا سمعوا fassara suka kawo rizul suka fassara labar da suka ji suka kuma mai da martani kyakkyawan martani a kai shine irin maganganun da ta abu jihar suka dinga gaya ba suka tare suna sha taɓa ganin wawayen mutane irin su ba ba mu taɓa ganin mutane wakilan banza irin su ba mutanen ku sun aiko ku don ku zo ku ga halin da mutum na yake don ku zo ku ga ku kwatanta saƙonsa da isa ya zo ne kuma don ku zo ku tabbatar musu wai annabin ne na gaske ko ba annabin ba ne amma kawai daga jin magana shi kenan har kun karɓa kun yi imani kuma ku je kun je musu da abin da kuka jewa kuma ku je kun tattauna da su ba ba ku bi mai shawarar mutanen ku ba a matsayin ku na wakilai har kun zartar da hukunci kawai ku ɗauki ba ɗaya da wannan shi ne maganganu da ta abuja jihar suka dinda da nuna a nan maganganu shi ne allah ya ce wa iza sani wa da lamuwa a arabu a suka fita ba su ba sai a tsaya da su ba ba sai a yi faɗa da su ba sai a tsayi za a ta da su ba sai za a da ko ba ta ba da su a suka ce au arabu an magalu da na amaluna wa na kuma amaluna suka ce da aikin ba da ban na ku addinin ba da ban na ku mutanen mu da ba za ku daban kuma mutanen mu sun suka aiko ba ku kuka aiko ba kuma ba sai suka aiko mu mu zo mu tattauna da ku da haka yake na hanyar ku da wani abu shine lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum salamun alaikum wa lakum a'malukum salamun alaikum da gaisuwa yadda suna nufin mutarakatan ma'ana rabuwa baranta baran barin tsakanin mu da ku shi ne salamun alaikum salam kamar za ka rabu da ku za ka tabbata ba sallama to yi wani sallama za ka mun sallama da ku mun yi baran-baran shi ne ma'anar mu haka ta haka ce ba tsara za ka kuma ce salamun alaikum ma'ana barranta tsakanin mu da ku ku yi hanyar ku mu yi hanyar mu rabu mu yi sallama ta rabuwa shine salamu alaikum la ta tabin mu ba da a ila nake ba ba mu bide ku ba ba mu so ku ba mu shawara don haka abin da ya hada ku ba abin da ya hada ku ba mu neman shawara ba mu an ku ku ba kamar ba tattauna muke da ku ba wani bukata muke da ita ta ku ba mu shawara ba don haka ba ku ku kama ba wannan shi ne mai tsaurin suna a su Allah ne. Inna ta ta ta ta ta ta ta walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ke shiryarwa shiryarwa kashi biyu akwai shiryarwa ta muwafaka da dacewa ita Allah yake nufi ana ita ce wacce ba ta hannun kowa sai ga Allah annabin Allah bai shiryar da mutane ya sa wannan yin muwafaka ko na kai muwafaka mala'ika ko mun kusancinsa da Allah ba shi da ta ta wannan ya shiryu ko kare shiryu wannan al'amari ne Allah shi shi kadai shine innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan ita babbar shari'a akwai shari'a ta bayyana hanya idan ka bayyana mutum hanya ka shiryar da shi kamar da Allah ya ce wa ma samudu fa hadaina Allah ya shiryar da samudawa kaga ba irin wannan ba. da babban shirya Allah yau samudawa kaga da samudawa ba su bijire mu Allah ba da ba su kai da har Allah ya halakar da su ba amma wata irin shiriya Allah ya shirya da su shine shiriya ta bayani Allah ya musu bayani Allah ya ɗauke musu hanzari ya aiko musu da manzo ya ba su ayoyi duk wani abu da zai gamsar da su su yarda Allah ɗaya ne yarda annabi kalu annabin Allah ne Allah ya ba su Allah ya bayani da wannan bayani shi ne shiryarwa kashi na biyu ba shiryarwa ta nuna hanya da bayani irin wannan shiryarwa annabawan Allah suna yi Allah ya da nan sallallahu alaihi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ala ila Allah tasiru al-umur Allah ya ce lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki mai kaga da kan da shirwa zo ga cikin kabari a wannan aya ana kuma yace innaka la tahdi man ahbabta kaga a cikin shirwa ba dai bai wannan ta shirya wa ta bayani kaga da yayi bayani duk wani bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi har Allah ya ce la'allaka baqi'un Allah ya kuma mu'min za ka yi bayani wani shi ne shirwa da yake hannunsa amma shiryarwa ta muwafaka to wannan ta Allah kamar yadda muka gani a wannan sababin da zuwa basu cewa ga waɗannan bayan Allah in ta zo daga can da jira sun zo don su gana da mazo sallallahu alaihi wasallam kuma su tabbatar hakika sun kofin nan da suka karanta a littattafan su game da annabin ƙarshen zamani shin sun tabbata da yake ko ba su tabbata ba sai ga zuwa suke da wuya ta karɓi imani suka musulunta alhalin ga waɗannan da ke tare da shi shekara da shekaru ga daga kaka da jini ga harshe ɗaya ga kusan gari ɗaya kuma ba su ba da yi ba kare ke nan ina kalata hadisi لا نحضر ولكن لا يهدي من يشاء haka nan kuma da cikin sabon manzon da ke kawo wanda yake da karfi ya zo a sahihul bukhari muslim shine iskar abu talib abu talib da kowanne da ya san shi bayan da ya samu tarihin manzon sallallahu alaihi wasallam da tare da tarihin din da abu talib ya buga wurin tsare manzon sallallahu alaihi wasallam da ba mu zo kariya da kauna da ya dinga nuna wannan manzon sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abin ta kai har an sanya musu takunkumi ya yadda a sanya musu takunkumi a kan su ba da manzo sallallahu alaihi a sallam abu na su da a lokacin da ciwon ajiyar ya zo ba yana kan cin kwadarsa ta mutuwa manzo sallallahu alaihi wa da ya shigo da ya shigo da ya shigo isko a abu jahal da wani daga cikin shaɗan kore. sai an sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya ya kai babbana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kawai ka faɗa ni zan tsaya maka a wurin Allah zan nema maka ceto a wurin Allah idan har ka faɗi la ilaha illallah sai abu jahal da wannan suka ce da shi a ah, kenan za ka kauce ma addinin abdul mutallib kenan za ka yi kaza kenan za ka yi kaza sai ya faɗa sai an sallallahu alaihi wasallam sake na faɗa masa ya am qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kawai hajju laka biha illallah zan samu hujja da zan nema maka ceto da ita a wurin Allah shan da daga yawa kana so ka kauce da addinin iyaye da addinin kaza yanzu addinin kaza za ka bari har karo har hadisi da mazu sallallahu alaihi wasallam da ba da gode kada larabawa su dinga aibata ne a samu abin faɗi a kaina ba cewa tsoron mutuwa ne sa da bisa ya ce da na faɗa ko dan in daɗaɗa maka ko dan in daɗaɗa maka rai yake da nan gaya wa yake da sun magana yake shi yana kan addinin marwata yana kan addinin to shi da Allah ya saukar maka da wannan ayatan sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka rashin musulun karatu ayat sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi Allah shi ke shirya da wanda wannan na bakwai da sallallahu alaihi wasallam al-abbas labarin da ke cewa da suka yi tsawon kwana a cikin kokarin masu tsallar da ma'a yau tsallar kuma yau tsallinta kuma ya zama tare da masu tsallar da ma'a yau tsallar har bayar da masu tsallar da ma'a yau tsallar wata nan yake cewa da shi a tsallar da ya bakan kafa abu ya ba ka ya nuna maka tsawon ya tsare ka amma kuma ba yanayin da ya mutu shin akwai wata gudunmawa da kake iya masa na kwallo za ka yi da mawa ɗaya na ke iya ba shi ne zan gan shi a tsakiyar wuta sai a dawo da shi za a wata. a wuta zan gan shi a tsakiyar wuta dawo da shi za a faɗa a wuta wannan wasu ne mazan Allah da lawa da wajen shi ya fi kowa da fara shi ya fi kowa kusanci zuwa ga Allah sannan wannan mawa Allah ya taimaki mazo ya zama nuna mana ƙauna amma abin da ya shafi tauhidi babu wanda ke da kasa da shi Allah shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a sanya musu takalma da wuta takalma kwakwalwar za ta rinda ta farfasa a tarbiyyar wannan zari yana ganin duniya babu wanda ake ma azaba irin tata alhali shi ya hukuma azaba za mu ga al'amar da komai sauki ko ala Allah ya tsari daga azabar wuta Allah ya tsari daga azabar wuta Allah ya tsari daga azabar wuta kuma mu fara gode wa Allah da shiryarwa ta addini wannan addini zamani daga Allah zamani daga Allah yake zaben wanda ya so muna tsoron kuma roƙon Allah ta'ala ya sanya mu da cikin wannan zaɓaɓɓu Allah ya tabbatar mana da alƙairi duniya da lafiya Allah ya mana tsari daga azabar duniya da azabar lafiya هذا عليكم ورحمه الله وبركاته. wannan zamori guda biyu kuma ya shi kai gudu ko mutane da nawa kuma ya kuma insha Allah ana ana kokari da kullum kuma ya ba ta amma ana da ana cikin wani shawara wanda za ta samu har da